سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa musulmi waɗanda suka halarto mu a wannan birni namu na Zariya, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ƙashin gaskiya saboda allah mu da kuka bakunce mu a nan zaria Abin da muka sa rai tun da aka sa ɗaya daga cikin manyan malamanmu a sheikh ahmad kauri ya buɗe mana filin wa'azi da addu'a muna ce sauran manyan malamanmu ne za su karantar da mu muna ga duk goma ta arziki an yi mana da aka karrama mu aka sanya wa'azi na ƙasa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna a zahiri addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya ƙara tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad Allah ya ƙara yarda da sahabban shi da 'yan ɗakin shi masu tsarki malaman tabi'ai da tabi'u tabi'ina da suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya ƙara musu yarda malumanmu na tafsiri da hadisi da fikihu da aqida Allah madaukakin sarki ya musu rahma hakika ne al'amari an sa ni jeran giyar waɗanda za su yi wa'azi da farko mai gabatar da masu wa'azi tun da farko ya ce ina ma da a samu a yi magana akan aqida Allahu akbar zariya dama garin aƙida ce aƙida kuma ta ahalis sunna wadda take karo da dukkan 'yan bid'a Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan gari namu da kirarin da ake na cewa zariya binnin ilimi muna roƙon Allah ya ci gaba da tabbata mana da wannan albarka malaman da suka kafa mana wannan tarihi kada Allah ya ba su kunya duniya da lahira Allah kuma ya saka musu da alheri ‘yan mintuna ne nake da su ‘yan takaitattu kwarai da gaske da zan so in takaita na rike wani littafi na shehu usmanu dan fudiyo da ya sanya mishi tamyizul musulmi na minal kafiri wato tantance tsakanin muminai ko musulmi da kafirai amma lokacin da nake da shi takaitacce ne kwarai da gaske a yi haƙuri tsarinmu na ɗalibai ne mu sai mu muna dubawa da haka zan buɗe daga littafin nan na ɗan fodiyo in karanto wata faƙara guda ɗaya ta ƙarshe ta littafin in yi amfani da ita in jawo hankalinmu idan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da malamanmu a tsoro kuma sa ƙare mana bayani kamar yadda na ce wannan littafi shine littafin tamyizul na min al-kafirina a ƙarshen wannan littafi shehu usmanu allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa fain in qulta bayyin lana ma nashtaghilu bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairina bayan da shehu ya kasabta al'ummar ƙasar nan tun a wancan zamani kashi takwas tsakanin muminai zalla da waɗanda suke musulmi ne amma masu gurɓata musuluncinsu da shirka da bid'a da kuma zallan mushrikai waɗanda ba su shiga addinin musulunci ba sai ce to da za ka ce shehu bayyana mana al'amuran da in muka rike su za su ƙara mana hasken basira qultu sai in ce fa'alam anna man arada zalika falyalzam umuri wanda da yake son hasken basira to ya lazimci abubuwa guda hudu al'awwal abu na farko tilawatul qur'anil azim karatun alqur'ani mai girma Allah ramma mai Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah madaukakin sarki ce innal ladina yatluna kitaballah waɗanda suke karanta littafin Allah suke tilawar littafin Allah haƙƙa tilawati suke karanta shi tare da tajwidi ba za ka iya karatun littafin Allah ba sai ka je an koya maka wa qamus salata suke tsaye da sallah tsaye da sallah yadda aka ce hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga malik dan huwairith annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da ko ganna sallah sai da sallah akan lokaci yin sallah a cikin jama'a yin ta saboda Allah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan suke ciyarwa daga arzikin da muka ba su a sarari da a ɓoye yarjuna tijaratan lan tabo waɗannan lallai sun shiga cikin kasuwancin da ba zai taɓa karewa ba don haka su yi fatan kyakkyawan sakamako wanda asara ba za ta biyo bayan shi ba jama'a musulmi kun ji wasiyar shehu ta farko ita ce tilawar littafin Allah shehu ya ci gaba da cewa wata dabbur ayatihi da lura da ayoyin littafin Allah Allah madaukakin sarki cewa yi afala ya tadabbaruna alquran na'am أفلا يتدبرون alquran am ala qulubin أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله النار لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce shin mutane ba sa lura da Alƙur'ani ne ko ku ne aka sa kwaɗuna aka rufe ayar da malam ya jinkirtar da karatunta cewa take afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ba sa lura da qur'ani ne da qur'ani ba daga wurin Allah yake ba da an samu tukka da warwara mai yawa a cikin shi da an samu rudani a cikin shi waɗannan ayoyin suna ainihin jan hankalin duk wani mumini akan in yana karatun alqur'ani ya rinka lura da shi a ƙarƙashin wannan hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan amr dan as annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana saukewa da karance alqur'ani a ƙasa da kwana uku yace wanda ni ya karanta alqur'ani ya sauke shi ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba saboda haka alarammomi da ke saukar dare ɗaya a ce alaramma mai sittin wani ya ƙara da ashirin a ce mai tamanin ka kauce hanya a tsaya a bi sunna shine abin da zai datar da mu a cikin wannan wasiya ta shehu ya ce wa tafahumi ma'anihi da kuma ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin alƙur'ani jama'a kun ji wasiyar shehu usmanu ta farko dangane da alƙur'ani akan wannan ahalus sunna suke ba mu yadda akwai abin da ya daidai da alƙur'ani ba balle wanda ya fi shi alƙur'ani shine aƙidar mu ta farko alƙur'ani shine aƙidar mu ta ƙarshe alƙur'ani shine littafi kaɗai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ya mai da shi tsararren littafi har zuwa duniya ta tashi wasiya kenan jama'a ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim a cikin hadisin abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda daga cikin tambayoyi guda hudu da za a yi wa dukkan mumini in aka saka shi a kabari ko kafiri ko munafiki za a tambaye shi wa ma amaluka menene aikinka mumini sai ce qara'atu kitab Allah na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yadda da shi wattaba'atuhu sannan na bi shi dama kowa ya tsaya wa kanshi lissafi ya ka iya karatun littafin Allah ana karatun littafin Allah kana fahimtar ma'anonin shi in ana karatun littafin Allah kana natsuwa kana fahimtar sakon da ake karantawa wasiyar shehu ta biyu ya ce a qira'atu ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa mutala'atu siyarihi da kuma bincike dangane da tarihin manzon Allah wa tafahumi kalamihi da kokarin fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ittiba'u sunnatihi da kuma bin sunnashi jama'a musulmi kun ji abu na biyu karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sharri ne a raba mutane da hadisan manzon Allah a ce suna da rudani sharri ne a ce mutane su daina karatun hadisi sai dai wai domin tabarruki ba wai don a karanta a fahimci ma'anar shi aiki da shi ba sharri ne ya zama al'ummar musulmi ba za su yi aiki da maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga zamanin annabi an rubuta su an tace su an ruwaito mana su har zuwa wannan zamanin malamai masanansu sun san ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba daga cikinsu don haka a ji tsoron Allah yadda ake haddatar da 'ya'yan musulmi alkur'ani a rinka haddatar da su hadisan annabi ingantattu a rinka fassara musu su su rinka sanin ma'anoninsu su koyi ilmominsu waɗanda su za su taimaka musu wajen su gane ma'anarsu ma'ana ta gaskiya wannan ita ce wasiyar shehu ta biyu karatun hadisan manzon Allah babban malamin musulunci al'allamatul qadi abubakar Mahmudu gumi Allah ya gafarta mishi kullum cewa yake karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi wasiyar shehu usmanu ta uku ya ce al-thalith ma'rifatu akhbari salaf من الصحابة والتابعين والاقتداء بهم وترك محدثات الأمور sanin tarihin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da kuma ƙoƙarin kwaikwayonsu da barin bidi'o'i a ƙarƙashin haka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a ta kafu yau kusan shekaru arba'in a bisa hannun babban malami a shekul allama ismaila idris allah ya gafarta mushi ya Allah muna roƙon duk wani wanda ya amfana da albarkar da'awar sunna ta manzan Allah a wannan nahiya ta mu ka baiwa wannan bawan Allah lada Allah ka ɗaukaka daraja shi duniya da lahira Allah ka yi mishi albishir yau ga 'ya'yan shi da jikokin shi suna hawa mimbari suna faɗin sunna karatun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babu musiba babu bala'i da ya fi a raba mutane da sunna a raba mutane da ahalin sunna na farko su ne sahabbai da tabi'ai a koma ana zagin sahabban manzon Allah ana la'antar su abubakar da umar saboda haka mu musulmi ba mu yadda da wannan ba mu mutanen zariya mun yi denouncing wannan mun kyamaci wannan aƙidar ba a kanta صحابان النبي من قاونا التابعي من قاونا التابع التابعين من يدد معلما حديثي ده معلما فقه ده معلما توحيدي معلما من يدد إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم ala sahabi wal ikhwani wal wildi wal ula wannan ita ce sako daga al'allama ibn qayyim Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda dan haka mun yarda da sahabban manzon Allah kuma wajibi ne a karanta tarihinsu kuma a karantar da tarihinsu karantar da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu wa alihi addini ne ibada ce na daga cikin cin amana a zaunar da musulmi ba a karanta musu suwaye su abubakar suwaye su umar suwaye su usman suwaye su aliyu suwa ce ce aisha da hafsa suwa ne ne su ummul mu'mini ne su maimuna da haka musulmi ku tashi ku zage ku karantar da 'ya'yanku su san tarihin musulunci shehu usman ya ce wasiyar shi ta uku ita ce ma'rifatu akhbari salafi min as-sahabati wat-tabi'ina wal iqtida'u bihim da ƙoƙarin kwaikwayensu da kuma ainihin watar tarku muhdathatil umur barin bid'a jama'a ina kira ga dukkan musulmi musamman da dukkanin ahalin sunna ya san cewa wallahi addini ba zai yiwu ban ana aikata bid'a kuma wallahi sai an yi wa'azi bid'a an ce bid'a ce kuma dan bid'a wallahi sai an ambaci cewa dan bid'a ne babu kara wallahi to sa'an nan shehu usman ya ce arrabe wasiyar shi ta hudu takawallah tsoron allah wal istiqamatu ala da kuma tsayawa a kan biyayya Allah wa jannubul ma'asi da kuma barin dukkanin nau'uka na sabon Allah wasayyi'ati da dukkanin zunubai jama'a waɗannan wasiyoyi na Shehu Usmanu a cikinsu akwai tabbatar da imani da Allah da manzanshi, da imani da alkur'ani da sunna da imani da malaman farko da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa a cikin wannan wasiya akwai wajabcin musulmi su guji bid'a kuma su rike sunna a cikin wannan sako akwai umarni da jin tsoron Allah da tsayuwa akan da'a da barin duk wani nau'i na sabon Allah tun daga zina shan giya sata balle uwar ubansu shirka balle la'ananniyarsu ita ce bid'a hakanan zalunci da ta'addanci waɗannan wasiyoyi duk sun kunshe su daga ƙarshe sai shehu ya ce fa inna hadhihi al umura al-arba'a hiya allati tashrahu sudura wa tazidu nura basairiha waɗannan al'amura guda hudu su ne al'amuran da ainihin suke haskaka kiraza kuma suke ƙara wa zuciya ainihin haske jama'a musulmi wannan shine takaitaccen sako na. ina fatan alheri ga duk wanda ya ziyarci wannan wuri ba za mu gushe ba kamar yadda muka faɗi muna addu'a ga bayan Allah na gari daga cikin ainihin waɗanda suka gabace mu tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai har zuwa kan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta malamanmu na musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki haɗin kai da ya samu a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a Allah ya dawwama mana duk wani shaidani da yake ƙoƙarin kawo ruɗani a ƙarƙashin wannan ƙungiya da sauran ahlus sunna Allah ya shiryar da shi idan Allah bai nufe shi da shirya ba Allah ya mana maganin shi malaman ahli sunna da ke cikin wannan kungiya ku ƙara yayyafa wa zukatan ku ruwa kuma Allah ya kara muku albarka mu ne muku fatan alheri Allah ya koma da kowa gidan shi lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi Alhamdulillah mun saurari ustaz muhammad awwal albani zaria ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da suke karantar da mu